أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مهدفاتها وكل مهدفة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد ينقوى ما سأل بركة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yau muna sha bakwai ga watan ramadan hijiran manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam dubu daya da dari hudu da arba'in da uku ya dace da sha takwas ga watan hudu miladiya ta annabi isa alaihi salam dubu biyu da ashirin da biyu muna wannan masallaci na albarkawa. cikin garin zariya jihar kaduna a kasarmu ta najeriya muna ci gaba da karatunmu na tafsir cikin surati sha'ara za mu tashi aya ta 86 insha Allah akwai tambaya ku ci to bismillah yana shawara zan yi da kuma alƙur'ani da kuma ba da ba mafi kyau mafi ladabi ka ɗauki alƙur'ani kana da cikakken alola da cikakken tsabta wannan shi ya fi amma ruwayoyi ko malamai sun nuna akwai sauƙi ka ɗauka ko da baka da alola musamman a lokacin bukatuwa ko laluran yin haka wallahu alam wannan kuma idan akwai dalili masallaci sahu ya cika har titi babu laifi in an yi sallah a titi amma haka kawai ba gaira ba dalili ya saba ma wannan zan Allah sallallahu alaihi wasallam a zo tsakiyar titi wajen wucewan al'umma a kama yin sallah domin wani ya zo ya wuce kuma kada a cutar da masu wucewa ta hanyar

kuma abu ne wanda aka gado shi daga jahiliya wa idza bushira ahaduhum bil unsa walla wajhuhu muswadda wa huwa kadhib yatawara min al qawmi min su'i ma bushira bi ayumsikuhu ala hunin am yadsuhu fi turab ala sa'a ma yahkumun mutanen jahiliya ne in aka yi masu bishara matarsa ta haifi ya mace sai fuskan shi ya butu-butu ya mummuɗe kamar an gasa laida saboda bakin cikin abinda aka ce masa ana yi masa bishara na matarsa ta haifi a mace daga nan ya kama tunani zai rike ta cikin walakanci da kaskanci da tozarci ko ya kashe ta ya binne a ƙarƙashin ƙasa ya fi masa alhairi Allah ya ce fir Allah waje da abin da suke yi wannan jahiliya ce ba musulunci ba muna fatan musulmi mu ci tsoron Allah mace da namiji duk tsaye ne a wajen mizanin musulunci ba wanda ya fi wani sai wanda ya fi tsoron Allah inna akramakum inda Allah ya atqakum sannan ukun wa lati da runa ayyuhun aqrabu lakun nasa da 'ya'yanku maza da 'ya'yanku mata da iyayenku ba ku san wa zai fi maku amfani ba da yawa za ka ga wani ɗan ba shi da wani fa'ida sai fitina yake jamma iyayensa wata ‘yar kuma rufin asiri ga iyayenta ala kulli halin wannan ba daidai ba ne al'amari ne na ɗabi'un jahiliya bai kamata mu haka ba kuma ka ƙiyanka kana da hali haramun ne domin annabi ya nuna mana ɗa yana zama jingina har sai iyayensa sun masa yanka kuma ka walakanta ta ko ka walakanta mahaifiyar duka haramun ne mai laifin mahaifiya laifin naka ne domin ruwan halittanka ne ka kasa zuba maza ka zuba mata sai yaya to mazargin kanka in zargi ne amma hakikanin aqidan musulunci abinda Allah ta'ala yake gaya mana wani abu ne mukaddami yahabu liman yasha'u inasa wa yahabu liman yasha'u dhukur aw yuzawwijuhum dhukrana wa inasa wa yaj'alu man yasha'u aqima hikimi hukum a hikima ce ilahiya wani a bashi ‘ya'ya mata zalla da yawa yanzu ni na san matan da suke rike da gidajen iyayensu na kuma san mazan da duk 'yan kwaya ne 'yan sara suka ne ba su amfani kansu ba balantana iyayensu balantana al'umma Allah yana ba wanda ya so 'ya'ya maza zalla Allah yana hada ma wanda ya so maza da mata kuma Allah yana hana wanda ya ga dama haihuwa saboda haka kana fada da Allah ne baka yarda da kaddara ba yadda da kaddara yana cikin abinda Allah ya wajabta mana al'imani bil qada'i wal qadar don haka mu daina wannan ba musulunci ba ne jahiliya ce Allah ka kare mu barin ayyuka irin na jahiliya na'am أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واغفر لأبي إنه كان من الضالين بسم الله الرحمن الرحيم جيا من صوم الإسلام النبي إبراهيم عليه السلام خليل الرحمن من قال yanda shi da kansa yake roƙon Allah yana kaskantar da kai zuwa ga Ubangiji Jalla Jalaluhu ya sanya masa harshe na gaskiya mun ga yadda yake roƙon Allah ya sanya shi cikin waɗanda za su gaji gidan aljanna gidan ni'ima da baiwa to ‘ya'ya duka suna son mahaifansu ɗana gari bai mantawa da asali annabi ibrahim yana du'a'i yau ga mahaifinsa wabsur li'abi Allah ka gafata ma mahaifina innahu kana min ad-dallina lalle babana ya zan cikin batatu halakaku na'am idan har annabi ibrahim zai mahaifinsa addu'a da shari'a da neman gafara lokacin bai musulunta ba to kai babanka ma musulmi ne a lokacin da ya fi bukatan addu'an baka masa yaransu subhanahu wata'ala ce wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidayni ihsana imma yablughanna 'indaka al-kibra ahaduhuma أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واحكي لهما جناح الظل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا a duniya Allah ya ce ka kyautata masa ka daɗaɗa masa kada ka ɗaga murya sama da tasa duk abin da yake so in bai saba ma Allah ba ka yi masa ka girmama shi ka mutunta shi in kuma ba shi kai masa du'a'i Allah ya ji kansa ya gafarta masa inda a hali a yi mashi as-sadaqatu jariya hakkin iyaye ne suna da rai ga bayan sun mutu annabi ibrahim ya ce waka shirle abi me yasa yi wannan addu'a babansa na son kafici saboda alkawalin da ya yi wa ma kana istighfaru ibrahima li abihi illa an maw'idatin wa'adaha iya sai ba a yi istighfari ba Ibrahim bai ma mahaifinsa istighfari ya nema masa gafara ba sai dan wani alkawali da ya masa shine lokacin da ya masa wa'azi yace wa hajirni maliya zan jajjefe ka tafi ka bani waje amsan da annabi Ibrahim ya bashi yace ya baba ka yi hakuri, salamun alaika ka da sirrin laka rabbi amincin Allah ya tabbata gare ka zan ta nema maka an Allah to wannan kafin Allah ya hana shi ya nema masa gafara a nema ma wanda ba musulmi ba gasaran Allah kuma wannan duka ya auku kafin Allah subhanahu wa ta'ala ya bayyana masa ba zai musulunta ba amma bayan Allah subhanahu wa ta'ala ya bayyana masa ba zai musulunta ba ta bara aminu sai ya baranta barin shi ba shi ba mahaifin nashi wannan shine alwashijatul imaniya aqwa alwasha'ij baina bani al-insan dangantaka ta imani ita fi kowace ƙarfi a dukkan dangantaka tsakanin dan adam da dan adam Allah ka ba mu ikon kiyayewa kuma mu da aka ce haka sai aka karanta mana karkanat lakum uswatun hasana fi ibrahim wallazina ma'ahu wannan shine abin koyi kyakkyawan abin koyi bara in mutum ya kafici yake musulunci ko yaya kuke da shi to ka kyale shi in mahaifi ne don kai masa riga don ka bashi abinci don ka bashi kuɗi, don ka gina masa gida Allah bai hana ba amma kauna wanda za ka yi mai imani Allah ya hana sai dai ta al'ada Allah ka kare ni wala tukhzini wala tukhzini yawma yub'athun wala tukhzini yawma yub'athun ya Allah ina bi kada ka kunyatar da ni ka tabar da ni ranan da ake tada al'umma ranar da ake ta da bayi na farko da ƙarshen su don a tsaya a makowa hisabi a ba kowa sakamako na aljanna su nufi aljanna Allah ya sa muna sahun farko na wuta su tafi wuta Allah ka kiyashe mu ka tsare mu ka kare mu to kai hadisi sahihi a guda biyu wanda imamul bukhari ya rawaito rahimahullah riwaya ce ta abi hurairah Allah ta'ala shi kara masa yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce yalqa ibrahim yawm alqiyamati abahu alaihi algabara wal qatara annabi ibrahim zai ga mahaifinsa gobe kiyama cikin mummunan hali fuskansa duk kura ta tattakun alaman azaba saboda bai imani ba bai imani ba sai a wata ruwaya ta abi hurairan dai annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa yalqa ibrahimu abahu fa yaqulu ya rabb innaka wa'adtani alla tukhzini yawma yub'athun fa yaqulu allah ta'ala inni haramtu aljannata 'ala alkafirin idan annabi ibrahim ya ga mahaifinsa cikin mummunan hali zai ce ya rabb ya Allah ubangiji na innaka ni hakika kai mun alkawari Allah tukhzini yawma yub'athuna ba za ka kunyatar da ni ka tabar da ni ranan tashin alkiyama ba daga nan Allah subhanahu wata'ala sai ya ce a'a inni haramtu aljannata 'ala alkafirin ani na haramta shiga aljanna ga kafirin duk da bai imani ba na haka baban ka bai imani ba jama'a musulmi kun gani kun gani saboda haka ka san da wa za ka zauna da wa za ka yi abota ki san da wa za ki zauna da wa za ki kawa ka san wa za ka aura ki san wa za ki aura al'akhillahu yawma idhin ba'duhum li ba'din adu illa almuttaqin duk wata kauna duk wata zumunta duk wata soyayya duk wata datsawa a ranar tashin alkiyama za ta koma kusuma da gaba da kiyayya sai wanda aka yi ta akan takawa ta masu tsoron Allah na'am يوم لا ينفع مال ولا بنون يوم لا ينفع مال ولا بنون tashin alkiyama rana ne mai ban tsoro yau muna son dukiya yau dukiya na mana amfani muna biyan bukatanmu da ita muna shagalinmu da ita mutane na san mu saboda ita ana girmama mu saboda ita anan tashin alkiyama za ta amfane mu in ba mu imani ba la wallah muna san yaya muna alfahari da su anan tashin alkiyama za su na mana wani abu in ba mu je da imani ba kalla abadan na haka Allah ya yau malayan malu'n wala banu wani yinin dukiyarka ba za ta fina na maka komai ba ‘ya'yanka ba za su taimake ka da komai ba a duniya almalu banu, zinatul hayatid duniya ‘ya'yanka da dukiyanka ko dukiyarka da 'ya'yanka subhanahu wa ta'ala ya ce kawa ne ado ne kwalliyan duniya ce kawai amma me zai amfane ka walbaqiyatu salihatu khairun inda rabbika amana kana neman abin da zai amfane ka wanda za ka yi buri kai fatan ka same shi shine ayyuka na gargaru karkashin la ilaha illallah محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم يوم لا ينفع مال ولا بنون إذن عندك تاكدا إذا لم تطيع الله بمالك ولم ترد أولادك توجيانك بذاتي أمفاني ba ‘ya'yanka ba za su ina na maka komai ba’ bal za su yi inkilabi inama amwalukum wa auladukum fitna sai dukiyar taku da 'ya'yan naku su zame maku fitina ya za su zama maku fitina a duniya ba ku huta ba saboda dalilinsu a lahira ka kowace ƙwandala sai ka sha bincike sun malatus alunna yau ma'izin amin na'im min aina wajatta fahal addaita haqqallahi fiha fahal wasaita wa anfaqta wa akhrajta zakata sannan wa kaifa anfaqtahu wannan tambayoyi sai an maka ta ina ka samu amin halalin aw haramin tambayan farko ma wai yaya kai ka samu kwandala ya aka yi kudinka har suka kai dubu daya ta halal ka samu ko ta haram idan ka sha ta halal din ka samu to tambaya da zai biyo hal addaita haqqallah hal wasaita ka ba da zakka ka ba da haƙƙin Allah ka ba da haƙƙin ƴan uwa na kusa ka ba da haƙƙin makwabta ka ba da haƙƙin talakawa ka taimaka ma musakai duk in ka shanya wannan ka tsallake fa kaifa an fafta ta ina ka kashi shi ma sai an tambaye ka don ka iya yin wannan duka in ka tashi kashewa mutum ya sha giya ko ya nemi mata ko ba a yi kaga wajen kashewa an fada ba a ci jarabawa ba ba dace ba aka yaya ka yi tarbiyyar su tarbiyya islamiyya ko ba kai ba idan ka yi katsira idan ba kai ba za ka shiga ƙarƙashin ayyacin ya ayu hallazina amanu ku an fusakum wa ahalikum nara wa ku da hannasu wal hijama ya ku waɗanda kuka yi imani ku tsara kanku da 'ya'yanku barin wuta jahannama wanda yake mutane da duwatsu ne makamashinta saboda haka idan baka yi ba an sake fadawa amma in aka dace ka ansa tambayoyin can ta dukiya 'ya'yan nan ka ba su tarbiyya to halin kiyama dukan su rahama ne a gare ka zaka shiga cikin hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da yake cewa zahaba ahlud Dufuri, bil ujuri yusalluna kama nusalli ويصومون كما نصوم ويتصدقون بفضول اموالهم ما su kudi masu hali sun tafi da lada sun kwashe lada suna sallah irin na talakawa suna azumi irin na talakawa suna komi irin na talakawa amma su Allah ya ba su arziki na halal suna sadaka suna taimakon talakawa don haka ladan ba da yabani sannan za ka shiga in 'ya'ya ne kai tarbiyyarsu. za su zama maka sadaka jariya duk aikin alkhairin da suka yi kana da lada sannan kuma za su yi ta maka addu'a kana lahira kana zaune sai a ce a daga darajarka daga ina daga ɗanka ko ‘yanka wance kake nema maka gafara illa إلا من bi kalbin sali. سليم إلا من أتى bi بقلب سليم sai wanda ya zo ma Allah da zuciya wadda ta kukuta barin shirka barin riya barin nifaki barin fujur barin isyan tsabtatacciya ne ba shirka ba bid'a ba saban Allah subhanahu wata'ala kenan wanda ya cika da imani wanda ya cika da kalimatar tauhidi wanda ya cika da kalmar shahada wanda ya cika da alkalimatar tsaye ba ka shajarar tsaye ba أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها الله كسام تكاد إتا الإمام بن سيرين ينجوى القلب السليم أن يعلم أن الله حق وأن الساعة آتية لا ريب فيها وأن الله يبعث من في القبور قلب السليم Shi ne wanda mai ita yake imani yake tantancewa ya yadda ya aminta Allah subhanahu wa ta'ala gaskiya ne shi kada ya cancanta a bauta masa Shi ne wanda ya yadda ya aminta tashin alkiyama na tafi ba makawan zuwanta Shi ne wanda ya yadda ya aminta duk wanda ya mutu za a tashe shi a yi masa hisabi a bashi sakamako abu usmanin nisaburi rahimahullah yana cewa me alqalbu salim yace huwa alqalbu salim min albid'ati almutma'in ila sunnati alqalbu salim shine wanda ya kukuta barin bid'a kuma zuciyar da ta cika da sunna eh bid'a kishi sunna bid'a fitina bid'a musiba bid'a bala'i mai yin ta yace yana addini a hakikanin yana shedanci e eh, Allah bai an san aikin mai bid'a man ahdasa fi amrina hadha ma laysa minhu fa huwa rajul man amila amalan laysa alayhi amruna fa huwa rajul in kai ka kago in ka kwaikwayi bid'an da aka kago duk shegiyar ne ba na gari a kashi ko ko ba haka bane da kashin koko da kashin zuma wanda yake da tsarki duk shegiyar garin ne ba na gari ba na gari ko ka ci farfesu ko ka shafake duk sunan shi kashi ba a so kuma in kai da sallah da shi kana sana ba tsallaka. Allah ya raba mu da bid'a illa man atallaha biqalbin salim annabi sallallahu alaihi wa sallam yana cewa duk wanda ya je ma Allah da kalmar shahada man kana akhiru man kana akhiru kalamihi la ilaha illa Allah dakhala aljanna wanda karshen kalmar sa kalmar shahada ne ya kore bauta ga wani ya tabbatar ga Allah to aljanna zai tafi kai kai Allah ka sa mu cika da kalmar shahada wa uzlifatil janna wa uzlifatil jannatu lil muttaqin wa uzlifatil jannatu lil muttaqin abin nan za a kusanto da gidan aljanna ga suwa al muttaqin dama aljanna ta masu takawa ce tilka aljannatu allati nurisu min ibadina man kana taqiya duk wanda ba taqiyi ba ba mai tsoron Allah ba aljanna za ta yi masa wahala aljanna za ta yi masa wuyan shiga Allah ya ce za a kusanto da aljanna lilmuttaqin ga masu tsoron Allah subhanahu wata'ala ga ta suna gani sai su ji saukin fitina a wurare biyu lokacin mutuwa indama yakunu al-insanu za zaka bar duniya sai Allah ya aiko da mala'ikun rahama shi maka bishara da aljanna إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم لوكتين دا باوا زي متمومني تقي مستقيم sai Allah ya aiko da mala'ikun rahama suna yi masa bishara lahiran da za ka kakka taba jin tsoro duniyar da za ka bari kakkai bakin ciki abin da ya fita za ka samu kuma za mu sanar iyalanka daga nan har a ce muna maka bishara da gidan aljanna sai a haska mishi sai ka ga yana murmushi yana dariya zai mutu sai ka ga fuskan shi na sheki yana kyalli sai ka ji ana kai wani sanda zai mutu kawai sai wani haske yake karawa haggawan in an bude aka ga huskan sai a ga walwala saboda bisharan gidan aljanna yana zumudi ya shiga to haka kuma yawma yaqumun nasu da rabbil alamin tsananin tsayuwa na ranar tashin alkiyama anan ma wa uzlifatil jannatu lil sai a kusanto da aljanna ga masu takawa su gani sai su ji daɗi daɗin ganinta sai ya rage masu ɗawainiyan tsayuwan tashin alkiyama Allah ka sa muna cikin masu gani ɗaya hannun fa وبرزت الجحيم للغاوين na الجحيم للغاوين sai kuma a fito da jahannama kwalo-kwalo gabata su kuma su gani su yi ihu ta ta mai yanzu min algaizi tana wani gunji tana son a ba ta su talashi waje a yau mai izin bi jahannam yau mai izin ya ta insanu ma sa'a wa an na lafi fitina ce bala'i ne ba ya Allah kada ka taɓa da mu ka nisanta mu barin jahannama na'am waqila lahum ayna ma kuntum ta'budun bayan an zo da jahannama tana zaban bakin bala'in fitina Allahu akbar Allah ka kare mu sai a dubi waɗannan mushrikai waqila lahum a ce musu ayna alqa'il an dai ga musu aina ma kuntum ta'budun ina abebenan da kuke bautawa su zo su raba ku shiga wannan matsayi su raba ku shiga jahannama su kai ku ga wancan matsayi na rahama na ni'ima na jin daɗi na anashuwa na nishadi in suna iyawa ainihin min dunillah min dunillah هل ينصرونكم أو ينتصرون aina ma kuntum ta'buduna min dunillah ku kawo ku nuna ina waɗanda kuke bautawa ba Allah ba hal yansu'unakum ga jahannama za mu sa ku ko za su taimaka muku istihza'i ne wannan Allah yana tabar da su ne ah, ba kuna bauta ma wasu kun ce za su kece ku wani ma ya ce zai zuba ku a aljihu ba ina suke ne ga jahannama za a kai ku ba sa zo su taimake ku ba su ba ku tallafi su agaza maku su raba ku da wutar jahannama auyan tasirun ko suna iya taimakon kansu da kansu ma la haba la zaka ba ufa sali wal matsalo da wanda ke neman a cece shi da wanda ya ce zai ceton yau duka kowa yana cikin tasiri to ya za a yi فكبكبوا فيها هم والغاوون فكبكبوهم فيها inna lillahi wa sai a dosa maka su suna ci da fuska suna ci da fuska suna ci da fuska wani kan wani kalman fakubkebu yana nuna listimrarul amal ne ai kalman afa mai yamshi mu kibban ne kabba kabkaba wato sai an jefa su sun ci da fuska sun fasa hanci sun wannan sai kuma su miƙe sai a sake kwabba su shi kanshi nau'i ne na Bala bala'ayyan azaba da ake masu Allah ka kare mu da su da batattu Allah ya kiyaye mu ya raba mu da bata na'am wa junudu iblisa ajma'un wa junudu iblisa ajma'un da rundunan iblisa baki ɗayan su kun san iblis la'anatullahi alaihi ya lashi takobi sai ya batar da 'ya'yan adamu eh yace wannan ɗin da kai ɗaukaka shi a kaina ka sa ni in sujjada naki a dalilin haka ka ce sai na shiga wuta to la'agawiyan nazariyatahu al'ahatikan na tafi wallahi sai ne fatsa-fatsa da zuriyansa na samu fasinja ƙarnakiya zuwa jahannama don haka Allah subhanahu wata'ala ce shaidan abokin gaban ku ne ke zuwa aduwa inna ma ya da'o hizbahu ya kunu min ashabis sa'ir yawwa ko mai da ba ku da abokin gaban da ya kai shedan kuma shi abokin gaba irin na shedan gaba irin na shedan ba irin gaban mutum da mutum ba ne wani yana gaba da kai kila talauci ne ta dame shi yana ga ya ga kana dan haske je ka cikin yamman nan ina gaya maka je ka samu rigan sallah mai kyau eh da buhun shinkafa da tandun mai da dubu hamsin na cefa ne yi sallama da ya dawo da ya ganka ya kau da kai sai ka ce ku shiga da shinkafan nan ku shiga da tandun man nan eh ga dubu hamsin da Allah a yi cefa ne kaka ce mashi sannu juya abinka kila kafin ka je gida ya yi kwana ya je ya tana kofan gidanka yana da Allah ka yafe ni ashi ne idfa billati hiya ahsan fa idhal ladhi bainaka wa bainahu adawa ka annahu waliyyun hamim lakin wa ma yulqaha illa alladhina sabaru wa ma yulqaha illa dhu hazin azim duk wanda ya maka tsiya yi kokari ka nemo arzikin da zaka yi masa eh sai ka mallake shi tsab a hannu Allah ka sa mun dace ka ba mu irin wannan ɗabi'a na'am كانوا وهم فيها يختصمون waɗanda ake bauta ma da waɗanda aka bauta da shedan da mabiyansa duk za a haɗu a gidan wuta ƙalu ga abin da za su ce ya su ya su wahun fiha alhanin duk suna cikin wuta ya suna fada da juna suna doke-doke suna kaci cika zanka ashe kai allan ƙarya ne ya ce kun ci kazanku ku ne kuka ɗaga ni kuka kambama ni kuka sa ne girman kai na ɗauki kujerar da ba nawa ba na ce na hau Allah ya tsine maka ya ce Allah ya tsine maku Allah ya ninka maka azaba ce Allah ya ninka maku dai Allah ya ce kullum da ya faini ya duka an ninka maku yalla ta ta sumu ladayya wa qad qaddamtu ilaykum bil wa'id wani fala za ku yi gabana bayan na riga na gaya muku narkon azaban da zan maku in ba ku bi ni ba na'am تالله إن كنا لفي baladin mudi to waɗanda ke bauta ma wani ba Allah ba a lokacin idan su zai bude su waye su gane matsayin su tallahi ce mun rantse da Allah in kunna hakika mun kasance fi dalalin mubin cikin bata mabayyani bayyanannen bata akan ne bi rabbil alamin a lokacin da izin bi rabbil alamin lokacin da muke daidaita ku a hukunci da Allah ubangijin talikai muna bin umarninku daidai da yanda muke bin na Allah ko ake bin na Allah muna bauta maku kaman yadda ake bauta ma Allah gaskiya mun bata mun hallaka yanzu mun gane sai dai ina an yi nadama ne lokacin da nadama ba ta da amfani ga mai yinta Allah ka kare mu وما أضلنا إلا المجرمون وما أضلنا با وند يبشي مبرن هنيا إلا المجرمون في مجرمي كاترين kaji yau suna ce ma manyan nasu mujirmai ashe dai yau ana cewa ka daina fadi gaban wani ka daina neman lafiya a wajen wani ka daina neman gafaran zunubai a wajen wani ka daina neman ya azurta ka ba mai azurtawa sai Allah subhanahu wa ta'ala kana cewa kiyayya ne bakinka na kumfa wai an ce ka daina yin abin da ake ma Allah ga wani Allah to yau gashi kana cewa wa ma adallana ba wanda ya bashe mu ya raba mu da hanyar Allah ya sa mu a hanyar shaidan muka tsinci kanmu a wannan mugun yanayi illal mujrimuna sai mujirman waɗanda suka sa mu muka bauta musu ko suka kira mu zuwa ga bautansu ko muka bauta musu suna jin daɗi ba su hane mu ba na'am fama lana min shafi'in فما yau gashi ba mu da mace ta. a ina wanda kake zai kai ka aljanna aljihu ina ma wanda ya baka aljannan tun baka mutu ba kai ka ji dan Allah mutum da kiri-kiri kana ji kana gani kai kuma saboda tsaban wauta da rashin tunani da hangen nesa da tsantsagon rashin sanin addini a cewa an baka aljanna ka tashi kana ta tsalle kana ta tsalle wa ya baka malan na kan tudu ya kasa baka ko da fegi hmm? kuma ya ki baka gidan shi ya baka gidan da yake ya haɗa sammai da ƙasai wannan tsaban batace, ga gashi ana nadamanta suna cewa ba mu da wani mai ceto wanda zai cece mu fahallana min shufa'a a yashfa'una lana aw raddu fa na'amala ghayra allazi kunna na'mal cikin nadaman da suke kamar yadda ayal a'raf take cewa suna cewa ba mu da wani mai ceto yau wanda zai cece mu to Allah ko za a mai da duniya ne mu yi aiki ba irin wanda muka yi ba Allah subhanahu wata'ala ba zai mai da ku ba wallahi dama cikin iliminsa ya san duk lalatacce lalatacce ne ko a gidansu an sani e ko dawo da su a za yi za su sake koma a gidan jiya ne za su ce ayin ka je ka fashe ma Allah da kuka kamar ne ce sai ya dawo da kai sai kuma su bata ma wanda ke da dan sauran imani dan Allah ya ce walau ruddu la'adu limanuhu anhu wa innahum lakathibun ƙarya suke ko an dawo da su abin nan da aka hana za su koma yi na'am wala sadiqin hamim wala sadiqin hamim kuma ba mu da wani abokin gaskiya a yau hamim wanda zai zanta da mu ya cece mu barin fitinar da muka tsinci kanmu a ciki to kun ga abota tana da amfani amma in an yi ta akan takawa ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا يا ويلتى ليتني لم اتخذ فلانا خليلا فقد اضلني عن الذكر بعد اذ جاءني وكان الشيطان للانسان خذولا don haka in ka rike abokin arziki rike shi kamar ne kaka yadda ku rabu in kika rike kawar arziki rike take manne kada ki yadda ku rabu domin kuna kiran kanku ne zuwa ga takawa takawa kuma ita ce hanyar shiga aljanna in ka ga abokinka ya so matambele yana saba ma Allah tsakaninka da shi sai wa'azi sai nasiha an ya kika rabu da shi in ba haka ba zai ja ka zuwa hallaka shine ayyace take cewa ranar da azzalimi da ya koma kafici zai cije yatsun hannun shi ya kuli ya laita ni ta hasu ma'ar rasuli sabila ya ce kai cansa ina ma dai ya rike hanya ya bi manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya zanta ma da shi ya wailata laita ni lam attakhiz fulanan khalila ya ce kai cansa ina bai wa wani ya zan amininsa ba asalin ayar malamai suna ce an saukar da ita daga ga uqbatu bin abi mu'ayth ne lokacin da ya kira annabi ya gayyace shi walima gidansa annabi ya je ya kawo abinci annabi ya ce sai kai kalmar shahada zan ci ya ji nauyi ya kalmar shahada ya zama musulmi abu jahal da ya haɗu da shi ya ce na ji abin kunya da kai wallahi fuska na da naka har abada sai ka kafi ce da muhammadu sallallahu alaihi wasallam kuma in ka gan shi ka tofar da yawon a gabansa ko a fuskansa domin walakanta shi daga nan za mu ci gaba da ɗasawa ya kuma yi ruddan kuma yi hakan shine Allah ya ce wa yawma mai zalimu ala yadayhi daihi ya ya laitani ma a rasuli fadila ya wailata laitani lam attakhiz fulanan khalila ina ma dai na bi hanyar manzo na rike abota na ga manzo da ya zama katan sahabi Yake kai can shi da ya rike wani ya zan shine matafiyi ko abokin shi ko aminin shi ko abokin dasawarsa gashi ya bar da shi bayan wa'azi ya zo masa lallai shaidan ya zan mai tabar da mutum to kaka yadda shaidan ya tabar da kai ka samu aboki nagari aboki mumini aboki salihi wanda zai taimake ka wajen addini ka taimake shi wajen imani sahabbai radiyallahu ta'ala anhum magabata duka zaka ga mutum ya kira dan uwansa ya ce ijlis bina nu'minu sa'atan zauna mu bitan imanin mu koda na awa daya sai mu duba kai dan izala zo mu zauna kai yau fa shekaran mu kaza da mu aka soma sunna sunnan mu ta jiya ita ce ta yau yan uwartakan mu ta jiya ita ce ta yau a sunna zumuncin mu ta jiya ita ce ta yau a sunna Rukonmu mu da sunnan jiya ita ce ta yau wallahi in muna wannan bita za mu gyara halayen mu da akwai soyayya yanzu ko sai ku yi sallah ahalin sunna amma wai yana jin haushin ka ku yi mako mutuwa aka yi kafin ka ce kwabo za ka ga an cika gidan wanda aka yi mutuwa yanzu a halin suna makoci da makoci an mutuwa sai bugi takalmi shi ya tafi ya wasu fari farbi kifaya ce ko ba haka muke cewa ba eh farbi kifaya ce amma ainal uhuwa ainal hukuk na uhuwa yana daga cikin haƙƙin ɗan'uwa uwa ga ɗan'uwansa uwansa mumini ya je janazarsa ya raka shi makwancinsa sahihin hadisi to amma muna da sakaci yanzu akan waɗannan abubuwa babu dalilin ƙaƙwara wanda zai hana ka kawai sai ka bugi ka sai gaba kuma ‘yan uwantakan nan da aka sani na farkon al'amari wanda in abu ɗaya ya samu ɗayanmu za ka ga duk an taru an zama ɗaya amma yanzu kawai sai ka ga abu ya samu ɗanwa kowa sai ya kawo da kai ko in kula ba ruwana wallahi wannan ba Kowa ce islamiyya ba innamal Na ikhwa hakaza alqur'anu kad allamana annamal ummata umman wa ba alqur'ani ya dinke mu a matsayinmu na masu imani a matsayinmu na ahalin sunna wanda suke ƙoƙarin koyi da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam annabi yana cewa masalil mu'minina fi tawadihim wa ta'atufihim wa ta'ahumihim kama salil jasadil wahid idza ishtaka minhu udun tada'a lahu sa'irul jasadi bil huma wa sahab misalin mu'minai wajen ƙaunar junansu da tausaya ma junansu da jin ƙaye tsakaninsu da yanda suke sanin ya kamata tsakaninsu kamar gangan jiki ɗaya ne duk inda muke gangan jiki ɗaya ce gaba ɗaya tana samun matsala yatsa na ciwo ko ido na ciwo ko haƙori na ciwo ko kai na ciwo sauran gaɓuɓɓan jiki gaba ɗaya sai ka je yi ɗini sai na ji jikinka da ɗini kai ne fake ciwo amma gangan jiki duk ya kama dini ya tsace ta sami matsala ka ji gangan jiki duk ya kama dini haka Allah ya sifanta mu ta harshen manzansa sallallahu alaihi wasallam kuma ba za mu zama muminan gaskiya ba sai mun yi wannan ɗabi'a wa yi ala anfusihim walau kana bihim khasasa na'am فلو أن لنا كرة فنكون من المؤمنين ga fatan da ba za a cika ba ga gurin da ba zai tabbata ba falau anna lana karatan fanakuna min almu'minina suna gidan wuta suna fada ya su ya su sai su ce ina ma dai a ce za mu komo duniya muna da daman komawa duniya fanakuna min almu'minina wallahi da mun zan cikin cikakkun masu imani da ba saɓo ba saɓa ma Allah subhanahu wataala Allah subhanahu wataala kaman cikin suratul sadi yana cewa inna zalika lahaqqun takhasumu ahlin na. wannan bayani fa duk gaskiya ce tabbatatta haka ɗan wuta ke husuma haka suke jidali haka suke fada haka suke kiyayya a yasu yasu al-akhillau ba'dhum yawma idhil li ba'dhin adu illa al-muttaqina na'am إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين إن في ذلك لآية subhanahu wata'ala yace tabbas cikin wannan kissa da labari da bayani da muka yi dalla dalla muka fidda shi filla filla wallahi akwai aya darasi babba wanda zamu dauki ibra da iza mu dawo mu tsaya kan hanyar Allah mu bautata ma Allah bisa koyarwar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kash ma kana mu'minin sai dai mafi yawan mutane ba su zama su imani da irin wannan imani da aya ko alkur'ani ke nufi ba kowa yana zaman yan marna sai inda ya ga dama yake sa gaba yana aikata abin da ya so yana bin son zuciyarsa ita ce allarsa wani kuɗi shine allarsa wani mata shine allansa wani kuma duniya kawai tsaba ya sa magaba shi dan duniya ne bal tusfi'una duniya ad-dunya ya'lamuna zahiran min alhayati ad-dunya lahira fa ba a damu da ita ba ba a kula da ita ba saboda ana ganin kaman ba za a je ba alhanin za a tafi kuma kowa ya tafi ba zai dawo ba da ana dawowa alaga ta malan da ba wanda zai ci. Eh, in ka dan uwanka ya dawo ya gaya maka hakikanin kaman battan da aka yi da inda ya sha lugudan wuta to da kowa ya shiga taitayin shi ke sa Allah ya koya abin a ina rufe mutum fa a kabari fa annabi sallallahu alaihi wasallam yace kowa na jin me yake aukuwa na halittar duniya banda dan adam da aljam. in dadi ne in musiba ne sai mu ne Allah ya saka ya mana saboda mu ne mukallafai amma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun in ya zan cewa sai ka ga dahin za ka bauta ma Allah to ba ma'anin imani bilgai yanzu da kaga kudi na amfani a nan a gaya mun wanda ba ya nema ina yake da mai ilimi da mai dan ilimi da mai neman ilimi waye bai nema kuma Allah ya ce inna ma'amwalukum fitnatun amma dai muna nan muna son ta ko ba haka bane yaro malakai ni na ga aya da dadewa na zo handan kofa kofan doka irin traffic jam din nan ana go wata mahaukaciya jikinta ba tufa wani a mota ya tazo tana gaishe shi ya ɗauki naira goma a kan idona ina kallo wallahi ya ɗau naira goma nan ya bata sai da ta tsuguna ta sa hannu biyu ta ansa tana godiya mahaukaciyar yadda ba tufa a jikinta amma ta tsuguna ta sa hannu biyu tana ansan goma sai ka san kuɗi bala'i ne malam to balantana kai ne hankali shi yasa annabi yace manhuma ne la yashba'ani talibul ilmi wa talibul dunya Eh, akwai wasu mutane biyu masu haɗama ba su ƙoshi mai neman ilimi da mai son duniya eh in ba din haka ba da wasu masu trillion din nan a Najeriya da sun zauna sun huta ga sunan muna da mai trillion daya muna da mai biyu muna da mai uku jiya ina karantawa akwai mai trillion biyar da digo-dige malam ko ɗigo ɗaya aka baka ka zama mai kuɗi ba kada ka ji an ce ɗige-ɗige ka zaci abin nan wasu biliyoyi ne da miliyoyi ɗige-ɗigen nan don ana maganar triliyon ne in aka ce ɗigo ana maganar biliyan ne da miliyoyi ɗige-ɗigen <laughs> kaga ce ɗigon tawada ne irin na almajirai namu ta sun huta kullum kamfanoni suke ƙara ƙoƙarin budewa saboda ba za a ƙoshi ba ba za a ƙoshi ba ɗalibin ilimi ya taɓa cewa ilimi ya ishe ni? eh ko gangaren a ilimi bai isa bai isa saboda haka ka bi Allah da ƙawa ka huta wa inna rabbaka wa inna rabbaka lahuwal azizur rahim wa inna rabbaka lahuwal azizur rahim lalle Allah ubangijinka shi din nan shine mabuwayi in ka je bauta masa yi yadda ya ga dama da kai in ka bauta masa ya sa ka cikin ni'ima kai ta kyalli kana damawa a mai kamar dan wake eh, in ba haka bai mai da kai gaya ko ba haka bane duk ba saka so ake yi ba kama babban bambanci wannan ana sa mashi mustachip bayan an sa man a sa magi a sa wannan a sa wannan kaga har yana sheki <laughs> wannan ku a bashi shi haka nan kanzon shi sai sa ma aka ce mashi gaya saboda ba shi da gata shi gaba كذبت لهم نوح mursalin a bayan silsila na. annabi ibrahim alaihi salam yau kuma za mu ga kisa ta annabi nuhu alaihi salam nuhu alaihi salam ya gabaci annabi ibrahim alaihi salam kamar yadda muka ce isan farko da muka bada ta annabi musa ne ibrahim kuma ya gabace shi kusan kisoshin da ake bayarwa a wannan sura ba silsila tarihiya ake bi daki-daki ba a'a ana bin darussan da ake so a nuna ma mai imani ne annabi nuhu alaihi salam shine farkon manzo a duniya kafin shi ba wani manzo domin mutane suna kan tauhidi tun daga zamanin adam salam lokacin da mutane suka baude barin tauhidi ya kuma soma daga bautan kabari ko ziyartan kabari akwai wasu salihan mutane muminai taƙiyai guda biyar wudu suwa yagus ya'uq nasra mutane ne kamar ka ce muhammad ahmad musa isa ibrahim sun yi bautan allah kamar yadda allah ya umarce su jama'ansu sun so su saboda nagartansu sai suna ta girmama su bayan mutuwa ‘ya'ya da suka biyo baya suka shiga ukufi a kabarinsu waɗanda suka biyo baya suka yi mutum mutuminsu waɗanda suka biyo baya suka shiga bauta musu shi yasa ba a son ka dasa wani abu wanda zai iya zama matsala ko fitina domin in kai ka san asali wanda bai zo bai san asalin shi ba a haka zai tafi ko ya tsora sama da naka to daga nan sai Allah ya aiko annabi Nuhu ya yi masu wa'azi a daina bauta ma gumakan nan da aka yi mutum mutuminsu na salihai a dawo a bauta ma ubangijin waɗannan bayin Allah kamar yadda su ma suka bauta masa to shine annabi nuhu ya zan farkon manzo ya shekara ɗari yana afuwan dubu ba hamsin yana wa'azi a nan an kawo sa a takaice kamar yadda na ibrahim ma a takaice saboda darasin da ake so a nuna mana ka bautan ka ga ubangiji komin darajar ka ba za ka samu rahama ba in ka mutu kana shirka kamar yadda muka ambata ba da dadewa ba mahaifin annabi ibrahim ya hallaka allah ya ce aljanna haramun ne ga kafirai ga kisan kamar haka kazzaba qaumu nuhin al-mursalin tabbas mutanen annabi nuhu sun ƙaryata manzanni baki ɗaya domin kullum abinda alkur'ani yake nuna mana manzanni duka ɗaya ne muna imani da gaba ɗayansu idan ka ƙaryata ɗaya to ka ƙaryata dukansu domin babu wani manzo daga Allah face ya yi bishara da wanda zai biyo bayansa cewa in ya zo a yi imani da shi kuma Allah subhanahu wa ta'ala shiriyar da ya ba mu shi ne baina uku baina a hadin mai rusuli kaga al'imanu bi rusuli wanda ya zo a cikin sahihin hadisi arkanin imani guda shida akwai al'imanu bi rusuli to idan ka karyata ɗaya ka ce ka yadda da ɗaya gaba ɗaya ka karyata su Allah kuma ba zai anshi imaninka ba sai dai gaba ɗayansu za ka gazgata su a matsayin manzanni ne daga Allah umarni da hani za ka yi aiki ne da manzan ka kai da Allah ya aiko maka saboda haka tun daga annabi adam har zuwa annabi isa har zuwa annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam duka mun yi imani da su daga Allah ne waɗanda aka bai littattafai littattafan nan daga Allah ne amma wajen aiki da abinda annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi ya wajaba mai aiki domin shari'an manzan da ya biyo wani manzo da ya gabace shi tana shafe shari'an magabacin a yi aiki da na yanzu akwai annasikh wal mansur to wannan shine wajibi a fagen imani muna imani da jami'ul kutub wa jami'ul rusul a wajen aiki muna aiki da alkur'ani da kuma abin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya azamu a kai wannan ne wajibi to Allah ta'ala ya ce shine makasudi a nan da aka ce kazzabar qaumu nuhi lil mursalina ai mutanen annabi nuhu sun karyata manzanni karankata kab har zuwa kan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam saboda sun karyata manzo daya annabi nuhu alaihi salam ya aka yi قال لهم أخوهم نوح لا تتقون إذ قال لهم أخوهم نوح لا تتقون لو تند تنقوا سنوه عليه السلام يمس وأذي يمس غندقية بذاك جسو عن الله با دونين الله سبحانه وتعالى يكن aiko manzo, in ya aiko manzo yakan aiko ɗaya daga cikinsu ne sananne daga cikinsu ɗan uwansu kuma ha'ila yau don haka annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa ah, menene Allah yake cewa game da shi ah, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim kaga min anfusikum ah, za mu tsaya a wannan aya insha Allah muna roƙon Allah subhanahu wa ya sanya mu masu dacewa a abin da yake yi ya ansa daga gare mu wa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk afwan ga wata takarda wanda ina ga ta bishara ce ana cewa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu muna masu godiya ga Allah shi kadai wanda ya kawo mu watan azumin Ramadana tare da imani da yarda da Allah mai girma alhaji umar sani da makto a aikatan nimasa abin da tsawo nimasa ba warware ce wanda take lagos ya ɗauki nauyin sanya wa masallacin albarkawa wutan solar energy wanda za a soma aiki aikin sanyawa cikin kwanakin nan insha Allah wannan wuta na solar energy za ta ɗauki duk kayan lantarkin da air conditions da ke masallacin baki ɗaya na tsawon awa 24 a kullum insha Allahu kuma wannan wuta ta solar energy za ta ɗauki shekaru masu yawa ana amfani da ita ba tare da ya yankewa ba insha Allahu kamfani mai suna fawa kiha ne ko fawa kiha to fawa kiha larabci ne fawakiha solar energy shine zai aiwatar da aikin cikin kwanaki talatin daga ranar da aka soma aikin insha Allah muna farin ciki Allah ya ƙara albarka ga alhaji Umar Sani Allah ya saka masa da alheri tare da mahaifinsa marigayi alhaji Sani da mahaifiyarsa wanda take raye to na ma gane alhaji sai yasa ake so ka zama mutumin kirki insha Allah sai Allah ya azurta ka da 'ya'ya na gari alhaji sani Allah ya ji kanshi lokacin ba ni da mota shine yake kullun yake zuwa ya dauko ni zuwa tafsirin nan kuma in an tashi shi ke ɗauka na ya koma da ni in na fito na kan gan shi yana tsaye ne jikin motan shi zai ɗauke ni shi ne ma shugaban shi alhaji sanin ba mahaifin shi shi ne ciyaman na gina masallacin nan to kaga Allah ya ganin yanshi da aikin shi ga shi ya ba shi ɗaya yana aikin alheri to muna fatan yadda ka haskaka masallaci Allah ya haskaka aljannaka da na mahaifinka da mahaifiyarka mu ma Allah ya haskaka namu kada Allah ya gaji yadda kai na'am wanda ya fara to waɗanda duk suka yi wani aiki a masallacin nan tun daga farko haƙi zuwa yanzu da muke magana ya Allah ka ba kowa gidan aljanna eh dan mutanen da ke sa hannu a alkhairin suna da yawa sai wanda ta bayyana to Allah ya sa albarka hmm.